Assalamu alaikum. Barkan ku da zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech. Ina muke kawo muku duk sabuwan ci gaba ta fannin technology tare da online businesses. Idan wannan shine farkon zuwan kan tasha ta mu, kada ka manta ka danna mana subscribing, ka danna alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun daura. Insha Allah kamar yadda muka muku alƙawarin cewa za mu bada da giveaway a ɗaya ga wata wato jiya kenan so mutane su yi haƙuri saboda mun ɗan yi busy jiya ba mu samu mun zanna mun danyi bidiyo ba ko kuma wani abu so amma dai insha Allah idan ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe insha Allah akwai inda za mu je inda za yi bayanin yadda mutum zai samu wannan giveaway da za mu bada dole giveaway din ba wani abu ne za mu bada kati ne za mu bada wato katin waya so a cikin bidiyon nan insha Allah saboda dole kawai wanda ke da rabo shi zai samu a cikin bidiyon nan akwai inda za mu bayani ya mutum zai yi ya samu wannan katin kuma sannan insha Allah idan mutane suka gama drofin duk abin da muke bukata sannan in Allah yarda zuwa an jima ko da daddare ne za mu rarraba katin kuma sannan za mu aji maku proof duk wanda suka samu za mu aji proof na katin da muka basu so mun gode mun gode da yadda kuke kallon tasha mu ta kai ta online tech da kuma irin shawarorin da kuke bamu da duk wasu abubuwan ci gaba da dai kuke karawa bada mawa so muna godiya sosai so insha Allah a yau zan yi bayani ne akan chain mining saboda yanayin me yasa withdrawal ya ki zuwa sannan kuma idan ka yi depositing kana so ka ka yi upgrading na power ɗinka sannan mai wani dalili ya hana shi so a gaskiya kamar yadda kuke gani a nan wurin za ku ga cewa ga message nan wurin wanda ni ma ban daɗe da samun wannan message ɗin ba wanda kuma idan kuka karanta za ku ga cewa ga shi nan wurin ana cewa for my blue investor slash miners upgrade and withdrawal on time mine are pending due to some lawsuit filed against the mining company in the UK on the 3rd December 2021. Please exercise patience for everything will be back to normal from the 5th of January. So, kun ga anan wurin ana magana ne cewa da Allah duk investors waɗanda suka san suna investing a cikin chain mine so su yi haƙuri cewa withdrawal da kuma da kuma mm, depositing kenan da withdrawal da upgrading they are on pending kuma dama kowa ya san cewa in ka zo ka yi placing withdrawal za ka gan shi pending to complaint da mutane ke ta yi kenan za ka ga wani ya zo ya sanya kuɗin shi amma kuma ba a sanya mai can ba sai ya nuna pending ko kuma ka zo ka placing withdrawal shi ma ya nuna maka pending so bari in shiga cikin abin nan ku gani domin ku ga ku tabbatar da abin da nake magana akan shi so ni ma na yi withdrawal din kuma sannan ni ma yana pending din so amma zan gwada muku cewa za ku ga cewa duka wannan abin da kuke gani shin idan dai mutum ya haƙuri insha Allahu mun san cewa za su dawo kuma zai ci gaba da aiki kamar yadda do dole kun ga cewa lokacin da yake lafiya lau ai ba a samu issues irin wannan haka ba so idan kuka lura kamar nan wurin nima akwai mining dina gashi nan ina da kusan getting to 23 dala gashi ga komai da komai wanda kuma idan kuka taho za ku ga cewa ni ma din nayi withdrawal din amma still yana pending bari shiga wurin withdrawal din da nayi ku gani zan shiga nan wurin za ku gani so alal misali yanzu zan taba nan wurin wurin transfer BTC za ku ga cewa gashi nan total total payout dina 0.00 do na ciccire amma dai still kuma saboda kamar sun yi refreshing din system din nasu ne so insha Allah yanzu dai sun ce biyar ga wata za su dawo so za mu jira nan da za biyar ga wata mu gani idan ya dawo yana aiki lafiya lau daga nan idan mutum zai yi depositing zai iya depositing idan kuma kai withdrawal ɗinka ya shigo maka su ga daga nan kai sai ka san mene ka san cewa ga yanda abun yake so amma dai for now dai mutane muna da bakara ba kowa ya haƙuri mu ma yanda kuka ga cewa kuna you are players mu ma haka muke players so sai dai kawai dai wani lokaci za ku ga cewa mu mun dan fi wasu sanin fahimta ko kuma samun source information na yanda abun yake tafiya so idan kuka lura anan wurin za ku ga cewa ni ma na yi withdrawal ga shi nan za ku ga pending transaction wanda kuma na yi withdrawal din nan ne tun on on 31st na yi withdrawal on 31st so after ma na yi withdrawal 31st ne sai na ga cewa a ah, to ai withdrawal ya tsaya ne on 30 saboda on 30 ne aka samu wannan damuwa so bari ku gani yauwa assalamu alaikum so anan wurin zamu sanya abin da muke da bukata wanda mutum zai iya yi kafin ya samu wannan giveaway namu da farko da farko dai idan ka duba a cikin bidiyon mu zaka ga cewa ka duba ga wace bidiyo ce tafi kowace likes ko kuma wace bidiyo ce tafi kowace comment do wannan zamu ba mutane aiki mai yawa ne so yanzu kai tsaye abin da za a yi saboda dama dole kun san cewa giveaway irin wannan wanda Allah ya ci da kawai shine ke samu dole da ba wani abu zamu raba da yawa ba kai tsaye idan kana son ka samu wannan giveaway namu ka duba a cikin idan kai ne na farkon sauraron wannan abun ka je ka rubuta one a ƙasan comment idan ka rubuta one sai ka aje number ka wacce kake so mu sanya maka wannan giveaway din alal misali ka rubuta one idan kuma ka tabbata idan wani ya rubuta one to kada kai ka rubuta one sai dai ka rubuta two in kuma ka ga wani ya rubuta two kai ka rubuta three in ka ga wani ya rubuta three kai ka rubuta four so duk wanda ya mistake saboda wannan kamar game ne duk wanda ya mistake ya tabbatar da cewa ba za mu sa mashi giveaway ba yanzu kamar alal misali ni na gama wannan bidiyon sai ni ne na farko na kalla kawai zan rubuta one sai in rubuta number waya ta kamar a ce alal misali in rubuta number waya ta wacce nake so a tura man gift kawai shikenan sai in rubuta don da na rubuta number waya ta na rubuta one sai in rubuta number waya sai in rubuta don to idan kai kuma ka zo wurin comment kaga cewa wani ya riga ka zaɓa wannan one din kai kuma sai ka rubuta two da ka rubuta two sai ka rubuta number waya ka kai ma sai ka rubuta don haka kuma shi ma wani idan ya zo zai duba kawai sai rubuta 3 sai rubuta number waya shi sai rubuta don so da haka da haka za mu ta kirga da ya kai talatin shikenan koda mutum ya zo kasa ya ƙara rubuta so ba za mu abin nan ba sannan kuma idan muka ga number duplicate kamar a ce wani ya rubuta 3 wani ma ya ƙara rubuta 3 za mu duba mu ga wane ne wanda ya fara rubuta number shi farko to shi za mu tura muwa so haka game ɗin take zan ƙara maimaitawa yanzu ga ma'alar misali nan wurin mun yi wannan bidiyon ka zo ka kalle ta har ya kawo daidai inda muke magana ɗin nan kawai a ce kai ne na farko sai ka rubuta one in ka rubuta one sai ka rubuta number wayar ka sai ka rubuta don number wayar ka ta kama wacce kake so mu tura maka mu tura maka wannan giveaway din ne so da ka rubuta number wayar ka ka sanya one sai ka sanya don so idan kuma kai ka zo kai ma ka kalla sai ka ga wani kuma ya rubuta ya riga ka so kawai sai kuma kai kuma ka sa 2 sai ka sa number wayar ka kai ma sai ka sanya don haka shi ma wani idan ya zo sai ya rubuta 3 sai ya sa number wayar shi sai ya sa don to duk number da ta zo ta kama ta zo iri daya tun daga wani har 30 idan muka ga wani ya sa 30 wani ya sa 30 wani ya sa 30 to za mu kalla mu ga wane ne wanda tashi ta fara zowa saboda akwai lokaci na kowa za mu ga wani ne wanda lokacin shi ya fara kafin wancan to wanda ya fara sawa shi za mu tura mawa shi kuma wancan ba za mu tura mashi ba so insha Allah za mu giba wa ne tun daga number 1 har zuwa number 30 in Allah ya tun daga number 1 zuwa number 30 din nan duk wanda ya ajiye number shi kuma yayi daidai kamar yadda muka ce insha Allah za mu sa mashi wannan giveaway din so shikenan shikenan mun gama magana giveaway so da zaran insha Allah ka duba za ka ga cewa mu ma namu yana pending kawai akwai da yaushe abin da muke so ka tabbatar da wurin wallet address ka sanya shi daidai komai da komai ka sa daidai su bari ku ga abin nake ga muku cewa dalilin da yasa na yadda cewa eh wannan kamar sun yi holding place withdrawal ne da kuma da kuma tura komai da komai zaka duba wannan wurin wurin inside lights din nan nasu idan ka duba shi ka taba shi kamar haka so bari mu taba shi mu gani idan ka taba shi za ga zai bude maka inda informations nasu yake na number of members of suke mining withdrawal da aka yi so da ka zo nan wurin za ga cewa gashi nan wurin akwai kusan 3463143 total customers nasu kenan wannan duk bitcoin din da aka cire ne kamar alal misali a ce in dollars kudin da aka cire ka gan shi nan kusan 4017 kai gaskiya ba kananan kudi bane ba so idan ka to wannan kasa za ga cewa gashi nan power rate Gashinan gashinan customer fee out wannan wa'anda customer aka fi danye kun ga last transaction gashinan wurin last maintenance dama sun taɓa yin maintenance a baya kwana hamsin da biyar da ya wuce sun yi maintenance kamar a ce shigen irin wannan to kun ga da yake mu duka wannan wurin babu wanda yake mu'amala da su a wannan lokacin so idan ka taho nan wurin za ga cewa nan duka irin transaction da ake cirewa ne to in ka taho nan ma za ga cewa gashinan transaction ya ya tsaya ne tun talatin ga wata so kun ga gashi nan daidai wannan lokacin ne transaction ya tsaya sha uku idan a ce wai kai transaction kafin wannan lokacin na ranar rani na san cewa kai receiving to kun ga cewa wannan a nan wurin ma kawai zaka iya dacewa wannan kawai an samu ishu ne sannan kuma insha Allah mun san cewa za su dawo za su gyara kuma kowa zai cire kuɗin shi sannan za a ci gaba da mining kamar yadda ake yi so insha Allah a nan za mu tsaya da wannan bidiyon idan wannan shine farkon zuwan kan tasha ta mu kada ka manta ka danna mana subscribing ka danna alaman karora domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora mun gode